Shiyar kanan ta hukumar ta EFCC ta kunshi jihohin Jigawa da Katsina da Kaduna da Zamfara da Sokoto da Kebbi da kuma jihar ta Kano. Barista Aisha Tahir Habibu ita ce babbar jami'ar kula da lamuran shari'a ta hukumar a nan Kano. Manema labarai suna kukan cewa mu EFCC ba ma ba su information akan abubuwan da muke yi saboda haka muka ba da dama ku ga abin da muke yi ba wai muna boyewa ba ne mun samu conviction 23 eh, a cikin wata goma. Akwai dala wajen 622 da wayansu kayayyake na mutane da wayansu kudade a banki akwai kuma gidaje da sauran dukiyoyi ba za mu ce ga wannan a hannun 'yan siyasa ga wannan a hannun wannan ba gaba ɗaya ne da ake sai dai kungiyoyin fararen hula na cewa akwai bukatar hukumar ta efcc ta yi ƙarin bayani domin 'yan najeriya su ƙara fahimtar abin da hukumar ke faɗi lauya audu bulama da ke zaman babban jami'in cibiyar tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa da zaman lafiya wato center for citizens Rights and peace advocacy na cewa bayanan nan da suka yi ba su fito da abubuwan da ya kamata a sani dalla-dalla ba to ya kamata ka gaya al'umma su wane ne wani laifi aka caje su da su me hukuncin da aka yi musu shin akwai biyan diya ko babu sannan idan ka ce ka samu hukunci 23 a cikin wata goma to ya kamata ka yi mutane bayani guda nawa kuma ka rasa don mutane su sa a ƙwarya misali in ka rasa saba'in kuma ka ci guda ashirin kaga yana nuna akwai matsala aikinka sun ce sun karbi kuɗaɗe na ba a kotu ba misali amma ba su faɗi a gurin wa aka karɓi kuɗaɗen nan ya suka yi da na ɗaiɗaikun mutane ya suka yi da na kamfanoni na gwamnatin tarayya ina yake Shi kuwa Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na ƙungiyar Sita da anan Kano cewa yake kamata ya yi hukumar ta EFCC ta ƙara ƙaimi domin wanke kanta daga zargin cewa ayyukanta sun karkata ne kawai ga wasu rukunin mutane. Muna fata za su ci gaba da fito da bayanai domin su rinka sanar da al'umma irin nasarorin da suke samu amma mu har yanzu ba mu gamsu da yadda ake gudanar da wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ba musamman idan ka duba wasu zarge-zarge da ke yawo akan wasu jagorori ko kuma wasu manya a cikin wannan gwamnati. kamar ministan sifiri tsohon gwamnan rivers akwai zarge-zarge cewa alkalan nan ya yi ta yunkuri ya ba mu wasu cin hanci wasu ma an ce ya bayar akwai shi malam abba kyari babban ma'aikaci na fadar shugaban kasa wanda shi ma akwai zarge-zarge na cewa ya karbi miliyoyin naira da kwai shi babacir david lowell wanda shi ne sakataren gwamnatin tarayya wanda ana zargi ya jagoranci wasu ayyuka a arewa maso gabas na kimanin biliyan ɗaya da ɗoriya duk wannan zarge-zarge ne na cin hanci in hukumar efcc tana so 'yan najeriya su gamsu da ikirari da take na cewar a harka da take na yaƙi da cin hanci babu son kai babu zaɓe cikin wayannan mutane babu shakka za su cire duk wani shakku da ke ran 'yan najeriya to amma babbar jami'ar harkokin shari'a a ofishin shiyar kanan na hukumar ta efcc ta ce in ma wanda aka kama ne ana bayyana in ma 'yan tsofaffin ne in ma sababbin ne za a gani ba yanzu dai za ka gani yanda dai gwamnatin nan muke ake tafiyar da yakin nan da ai ka san cewa kowa in dai an same shi da laifi an ko kuma an rubuto petition against muna daukawa mu duba amma ba za mu iya tsaya muna bayyana komai ba ina ce maka harkan bincike ba komai bane za a faɗa Aisha Tahir Habib kenan babbar jami'ar lamuran shari'a a ofishin shiyar Kano na hukumar EFCC da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.